Daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita 49.31 ko kilohas 6,170 da kilohas 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na intanet wato www.gtahausa.com ko kuma shafukan sada zumunta na Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai a lokacin da suke wakana. Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a yau Laraba goma sha ɗaya ga watan Fabrairun 2026. inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. kamun aji abinda muke tafi da su ga kanin labarai. Amurka za ta aike da dakarun sojoji 200 zuwa Najeriya. A arewacin Najeriya baya ta haihu dangane da yarjejeniyar da wasu mazauna ƙauyuka suka kulla da 'yan ta'adda. Majalisar Ministoci ta ƙasar Zimbabwe ta yarda da dokar da za ta ba wa shugaba Mnangagwa zarcewa har shekarar 2030. cin zarafin bil'adama na neman zama ruwan dare gama gari. kowa ana iya cin zarafin shi ana cin zarafin namiji ana cin zarafin na mace ana cin zarafin yara ga alamu wasu maniyata hajjin bana ba za su samu damar sauke farali ba eh, abin da muka samu muka yi rajista a nan kasar mu ta Nijar mun samu muyi yi rajista dubu goma da ɗari shida da shida abin da ya mamu saura shine dubu biyar da ɗari biyu da tamanin da biyar A bangaren shirye-shiryenmu kuma muna tafe da shirin ɗinkin kwalba wanda Madina Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kafin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum. Amurka na shirin aikewa da sojoji 200 zuwa Najeriya domin su horar da sojojin ƙasar kan yadda za su yaƙi 'yan ta'adda a cewar jami'in Amurka a jiya talata. Makonni bayan shugaba Donald Trump ya sa an kai hari Najeriya wani wuri da ake cewa maɓoyar 'yan ta'adda ne. A makon da ya wuce ne sojojin Amurka suka ce sun aike da sojoji kaɗan ba tare da sun faɗi adadinsu ba. Wannan shine lokaci na farko da Amurka ta yi ikirarin akwai dakarunta a Najeriya tun bayan harin da ta kai ranar 25 ga watan Disamba. Trump ya ce wasu hare-haren na iya biyo baya kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa Amurka na shawagi a Najeriya don gudanar da leƙen asiri ta jiragen sama daga Ghana tun akalla ƙarshen watan Nuwambar bara. A lokacin da mazauna garin Doma da ke jihar Katsinan Najeriya suka ƙulla yarjejeniyar sulhu da 'yan ta'adda a watan Satumbar bara, kowa a ƙauyen ya yi fatan hare-haren 'yan ta'addan ya zo ƙarshe kuma manoma za su samu su yi noma a gonakinsu cikin kwanciyar hankali. Da farko abin ya ɗore amma ranar uku ga wannan watan 'yan ta'addan ɗauke da bindigogi suka farma ƙauyen suna bi gida-gida suna harba mutane inda suka hallaka akalla mutane 21 abin da ya wargaza yarjejeniyar da aka ƙulla a baya. Wannan ya sa mutane a wasu ƙauyukan na Katsina, Kaduna, Sokoto da kuma Zamfara da suka kulla irin wannan yarjejeniya da 'yan ta'adda suke zaman ɗarɗar na tsoron cewa ana iya kai musu farmaki a ko da yaushe. A watan da ya wuce ne, Ministan Tsaron Najeriya Christopher Musa ya gargaɗi hukumomi a ƙauyukan da su guji ƙulla irin wannan yarjejeniya da 'yan ta'adda saboda hakan na kawo ƙalubale ga ƙoƙarin da hukumomin ƙasa ke yi na wanzar da tsaro da kuma dokar ƙasa na hana yin tattaunawar sulhu da 'yan ta'adda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. A jiya Talata ne Majalisar Ministocin Ƙasar Zimbabwe ta amince da ƙudurin da zai sauya dokar ƙasa don ba wa shugaban ƙasar Emerson Mnangagwa damar ƙara wa'adin mulkinsa har zuwa shekarar 2030. Wasu sauye-sauyen dokokin ƙasa da aka gabatar a gaban Majalisar Ministocin sun hada da buƙatar 'yan majalisa su rika zaɓar shugaban ƙasa maimakon a bawa mutanen ƙasa damar kaɗa ƙuri'a. Ministan Shari'a Ziyambi Ziyambi ya shaida wa taron manema labarai cewa za a aiki wa kakakin majalisa sabuwar dokar kuma za a wallafa ta a jaridar gwamnati kafin 'yan majalisa su nazari a kanta. wa'adin mulkin Mnangagwa mai shekaru 83 a duniya zai kare a shekarar 2028. Wani ɗalibi ya rasa ransa a lokacin da ɗaliban wata babbar jami'a da ke da kar babban birnin ƙasar Senegal, suka gudanar da zanga-zanga kan rashin basu tallafin kuɗin karatu kan lokaci, a cewar gwamnatin ƙasar ranar Litinin. Wani hoton bidiyo da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samo ya nuna wuta da hayaƙi sun mamaye saman wani ginin bene mai hawa hudu a jami'ar. Ɗalibai na ƙoƙarin fita ta taga yayin da wasu suka faɗo ƙasa. Gwamnatin Senegal ta ce har yanzu ana bincike kan musabbabin da ya yi sanadin rasuwar ɗalibin Abdullahi Ba ɗan aji biyu da ke karantar likitan haƙori a jami'ar Sheikh Anta Diop. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana tunanin aikewa da jirgi mai ɗaukar jiragen yaƙi a karo na biyu zuwa gabas ta tsakiya duk da cewa fadar Washington da fadar gwamnatin Tehran na shirye-shiryen ci gaba da tattaunawa kan matakan da za su daƙile aukuwar wani sabon rikici. Ƙasar Oman ce ta samar da muhallin tattaunawa tsakanin Amurka da Iran a makon da ya gabata. Mai magana da yawun ministan harkokin wajen Iran ya ce tattaunawar za ta ba su damar sanin yadda fadar Washington ta ɗauki abin da muhimmanci da kuma ra'ayin ci gaba da hulɗar diflomasiyya. An zauna tattaunawar ne bayan da Trump ya garke jirgi mai daukan jiragen yaƙi ɗaya a gabas ta tsakiya abinda ya jawo fargabar cewa za a ɗauki matakan soja. A gaida Saudat Kabir da ta karanto mana cikakkun labaran duniya. Daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Yanzu kuma sai babin rahotanni. Alƙaluma na nuni da cewar jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya na kan jallaye a kan cin zarafin mata da ƙananan yara a faɗin Najeriya. Hakan kuwa na nuni da irin matakai da suka kamata mahukunta su ɗauka don tabbatar da kawo ƙarshen wannan matsalar. An gudanar da taron masana da wayar da kai ƙarƙashin ƙungiyar matan gwamnonin Najeriya da nufin faɗakar da al'umma game da illar cin zarafi da kuma ɗaukan ƙwararan matakai da suka dace ga waɗanda suke aikata irin wannan mummunan aiki. Daga jihar Gombe wakilin GTA Aliyu Balagirangi na ɗauke da ƙarin bayani. Taron wanda ya samu halartar matan shagabannin ƙananan hukumomi sha ɗaya na jihar Gombe, mata kansiloli da kuma matan kansiloli na jihar. A jabinta wata lauya a ma'aikatar shari'a ta jihar Gombe da ke rajin kare hakkin cin zarafi ta bayyana cewa. Barista Malin uh, Naomi Abdu ni ma'aikaciya ce a nan ma'aikatan shari'a na uh, jihar Gombe. Uh, bita ne da aka yi kuma ni na yi harka ne na dokoki na cin zarafi na cin zarafin jinsi. to yawancin abubuwa da suke faruwa shine tun ba ga yara da mata ba kowa ana iya cin zarafin shi ana cin zarafin namiji ana cin zarafin na mace ana cin zarafin yara maza da mata duka to shawarwari dai da muka bayar bayan mun gaggaya musu abubuwan da doka ta nuna cewa wannan laifi ne da sauransu shine yawanci sai kaga ana samu ana aikan yara kanana kamar wani misali da na bayar a ciki yarinya ce karama ba ta kai shekara hudu ba aka aike ta ta siyo gawayi ta isa gidan ba ta samu uwar gidan ba ba yara mai gidan ya samu ya yi duk abin da zai yi da ita shi ma jawabinsa jerry sani ya bayyana irin kalubalen da matan da aka ci zarfin su suke fuskanta abu na fari dai tukunna muna zaunar da su mu yi kansilin su mu nuna musu cewa wannan abun da aka musu ba wai Allah ya ƙi su bane ba wai kuma an ƙi su bane amma kaddara ce da Allah ta same su ya sa ya same su ko baka ba kuma muna neman yanda za a yi mu ga cewa hankalin su ya dawo wannan tuna wannan ciwo da suke gani na mugunta domin in ba mugunta ba babu yadda za a yi mutum ya je ya samu jihar gombe dai tana ta red line ne amma da dan taimakon allah da. da kuma yadda ita honorable commissioner women affairs ta jajirce mun dan zazzagaya mun yi abubuwa da yawa mun dan dai sauko amma ba saukowan kirki ba kuma har yanzu muna kan sensitization muna kan awareness muna wayar da kan mutane a communities daban-daban da gidan rediyo da kafafen labaru daban-daban na tv na rediyo da sauransu domin mutane su san cewa cin zarafin jinsi a gombe state an ɗau mataki mai nauyi wanda duk wanda aka same shi da cin zarafin jinsi a Gombe to fa gwamnati da kanta tana nema ta sa hannu a ciki domin ta ga cewa an hukunta shi bisa ga laifin da ya aikata. Bersheba Samuel darakta ce ta kididdiga a ma'aikatar harkokin mata ta bayyana matan da aka ci zarafin su suka tsira da nufin nema musu tallafi da kuma zama izina a cikin al'umma. Ba wannan taro dai an gabatar da shi ne karkashin ofishin matan gwamnonin najeriya da kuma gidauniyar port wanda ya samu mahalarta daga ciki da waje don ilimantar da al'umma game da cin zarafi aliyu balagirangi gta hausa amurka ke magana daga gombe a najeriya mafita baki ɗaya. A makociyar Najeriya kuwa jamhuriyar Nijar masu ruwa da tsakiya tsare-tsaren aikin haji sun buƙaci hukumomin ƙasar da su tuntuɓi hukumar haji ta ƙasar Saudi Arabia don ganin ta sake ba da damar ci gaba da rijistar bayanai na maniyyata hajjin bana. Hakan kuwa ya biyo bayan la'akari da suka yi da wasu dubban maniyyata da ba su samu shiga cikin wannan rajista ba. a sanadiyar wa'adin da aka ɗaukar wa tsarin na ƙara karatowa 28 ga watan fabrairun 2026 wakilinmu a birnin yamai suleiman muni barma ya muna da ƙarin bayani kimanin manyata 5,285 ne ba a yi wa rajista ba daga cikin 15,891 da saudiya ta warewa nishar a bana sakamakon shuɗewar wa'adin da hukumar hajjin saudiya ta bayar a ƙarƙashin sabon tsarin da ta zo da shi a ci gaba da yunkurin zamanantar da wannan aiki kamar yadda mai magana da yawun kamfanonin Haji da umara alhaji hassan mani ya shaida mana lalle tabbas hakikan eh, saudiya tarihi rajistan mahajjata eh, sanin kowa ne eh, ranar da suka bada shine takwas ga watan february abin da muka samu muka yi rajista a nan kasar mu ta Nijar, mun samu mu yi rajista dubu goma da abin da ya mamu saura shine dubu da Jan kafar da aka fuskanta wajen samun fasfo na daga cikin dalilan da wasu ejoji ke alakantawa da rashin samun rajistar a kan lokaci. Wannan ya sa wasu daga cikinsu suka tare a ma'aikatar buga fasfo ta ƙasa. Fasfo wajen biyar a ganda da ba su yi to ba, akwai ta tun November 2025. ina ta December 2025 yanzu ina da Janvier kuma 2026 kuma har yanzu dai babu wani bayani yanzu abin da muka fata dai Allah ya sare a samu mafita a buɗa haka buɗan ma dai Allah ya sa duk fasforin da annan mu same su eh gashi kuma yan makka su kansu san yadda suke ciki yanzu kowa ya damu mutane kowa gani yake kamar kai ne ba kai mishi aiki ba ka fito masa abin sa a su kowa dole hankalin su ya tashi aikin haji aikin neman lada ne kuma muna fata a ce su ma su a gabanin su ma su kama duk wanda ya dauke harka alhazai suka baka kuɗin su kuma dole ne suna so ka musu aiki to idan baka samu passport su ba sai kamar kai ne baka musu aikin ba. Ganin yadda rahotanni ke cewa kasashen da suka nemi alfarma wajen hukumomin Saudiya suka sami biyan bukata. ya sa kamfanonin hajjin Nijar bayyana irin wannan fata. Kamar yadda Allah ya bamu kwamishina na aikin hajji da umara mai ganin lalle an kiyaye hakkin mahajjata kuma wanda yake sanya ga duk mahajjaci wanda ya rubuta sunan shi Allah ya kaddara ya sabke farali muna tsammanin da izinin Allah za mu samu eh, a buɗe kin nan don saboda waɗanda ba mu samu muka sa ba mu samu mu su muna jinjina ma DST babu dare babu rana awa 24 bisa 24 suke aiki don su hidimin fasfor kuma babu weekend a washe garin shuɗewar wa'adin rajistar mun nemi jin ta bakin hukumar alhazan Nijar wato koho wani jami'i ya bayyana cewa suna ci gaba da tantauna batun domin samar da mafita Sule Mumuni Barma GTA Hausa Amurka ke magana daga mai a jamhuriyar Nijar. To za a ga cewar akwai mutane da dama 'yan Najeriya suna ganin cewar Bola Ahmed Tinubu yana yin abubuwa na sarrai waɗanda suka saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa amma 'yan majalisun nan ba ku iya yin wani abu babu wani yunkuri da aka taɓa yi na cewar a tsige shi ko ko na cewar a jamishi linzami ga abubuwan da yake ya tabbata kenan ya siya ku ya sa ku aljihu kamar yadda dr usman bugaji ke faɗi a to ni da ba zan ce an sai mu an sa aljihu ba amma dole in aminta cewa a masu asanar nema sha'anin majalisa don a sha'anin aiki na na rayuwa da na yi na ah, gwamnati da jama'a mahiyawanci a majalisa na yi shi kuma yanzu ma ina cikin majalisa wannan tsarin majalisa ta yanzu baya kan turba ta tsarin da aka sani inda aka fito ko baya bayan nan lokacin eh, ahmed lawan lokacin bukola saraki tare da shi shi femi bajabiya mila da yakubu dogara eh, ballantana ma lokacin mu da david mark eh, kan cewa majalisa tana taka ma bangaren gwamnati a birki akan wasu abubuwa gaskiya abubuwa da dama ana bare su ana kawo da ido akan su a wannan lokacin to amma me yasa ba ku yi wani abu a kai ba don kuna tsoron gwamnatin ne shi yasa ko kuwa ai na tsoron gwamnati ni dai da ba na yi abin da ke yanzu da yanzu dai ma na biyar mai sha kiɗa amma an samu yanayi wanda tsarin majalisun na yanzu ya sha bamban tun farko daga yadda shugabanci ya fito a zuwa yanzu to me yasa ba ku yi gyara a kai ba wanda tunda kuna da hurumin da za ku yi ku ne kuke da damar da za ku zaɓi shugaban majalisun nan me yasa ba ku yi don ku ga cewa aikin majalisa ka san aiki ne na yawan jama'a za a auna suwaye masu kaza suwaye mutum nawa ne nan mutum nawa ne nan yau a majalisun gaba ɗayan su guda biyu mutum nawa ne waɗanda ke fitowa su ce suna tunkarar bangaren gwamnati ba kamar wace lokacin da muke shugabanci ba ne to ta tabbata da yake na magana dr usman bugaji cewar an siye an sa aljihu an biya kuɗi ya tabbata an yi hakan ba zan ce ta tabbata magana an sai an sa aljihu ba amma na yarda cewa akwai rauni sanata aminu waziri tambol kenan a game da yadda ake gudanar da majalisa ta goma a najeriya Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina Dauda da shirin mu na gaba. Ɗinkin kwalba sauraro Assalamu alaikum. A makon da ya gabata an samu cece kuce a ƙasar baki ɗaya sakamakon wani rahoto da ya fito ta dandalin sada zumunta cewa majalisar dattawa ta ƙi amincewa da bayyana sakamakon zaɓe ta na'ura mai aiki da ƙwaƙwalwa. Wani abu da ya sa majalisar ta dawo daga hutu domin yin zama na musamman kan wannan batun. Ku biyo ni. samu takaddaman ne kan wannan muhimmin batu na yadda za a tura sakamakon zaɓe kai tsaye bayan wani rahoto da ya bayyana a dandalin sada zumunta wanda ya nuna kamar majalisa ta ƙi amincewa da bayyana sakamakon zaɓe ta na'urar zamani Sanata mai wakiltar jigawa ta yamma maso kudu, Mustapha Habib, ya yi karin haske kan abin da majalisar dattawa ta amince da shi a makon da ya gabata. An yarda da cewa a aika da sakamakon zaɓe ta hanyar wannan yanar gizo. Amma shi yana cewa a'a a aika yadda aka saba ta hannu. To mu kuma ta hanyar yanar gizo in ka jefa ƙuri'a ana aika nan take za a karɓi sakamakon nan kowa zai gani. To amma ta hanyar hannu in ka ce za ka yi wannan ta shi ne ake munamuna za ka iya canza sakamako za ka iya yaga marin ɗin ka samu wani ka rubuta yadda kake so to saboda a guji wannan shi ya sa majalisa ta ce lallai a tsaya a kan wannan ta hanyar yanar gizo yadda ana kammala jefa ƙuri'a ana gama kirgawa ana ciccike fom shi shugaban zaɓe na wannan mazaɓa ya sa hannu wakilai 'yan masu takara su sa hannu a buga stamp nan da nan sai a saka ta a cikin waya wani inji nan da nan aika da ita ana aika aikawa za ta je can hukumar zaɓe to don a rana ɗaya ma za a iya gama sakamako ba sai an ɗauka kwanaki ba to wannan shine abin da majalisa ta amince da ita shi ma da yake bayani kan wannan doka sanata mai wakiltar arewacin jihar kaduna ibrahim khalid ya tabbatar da cewa kamata ya a inganta tsarin zaɓe a najeriya ba wai a koma baya ba yana mai cewa ba za su amince da duk wani abin da ya saba wa ra'ayin jama'ar kasa ba tun kusan shekara biyu ake ta magana akan kan yadda za a gyara dokar zaɓe to an yi ta kokari har allah kawo mu yanzu ranar laraba mun zauna a close this session ba tare da yan jaridu ba da sirri wanda muka tattauna wanda mun fi awa hudu muna deliberator kai. kuma aka amince cewa kusan duka abin da aka amince a kai har da shi wannan sashi na 65 din cewa za a canja daga wanda yake da dan da an ce hukumar zaɓe kawai take da ikon ta faɗi yadda za a aika sakamakon zaɓe to amma ganin cewa ana son a ƙara yin nasara wajen gyara harkan yin zaɓe a najeriya ya kasance ana zaɓe mai sahihanci shi yasa aka ce to abin da ya fi dacewa shine idan aka yi zaɓe aka gudanar da zaɓe inda aka gudanar da zaɓe to nan take shi presiding officer wato jami'in zaɓe ya tabbatar cewa ya tura wannan sakamakon directly a wannan lokacin ba ta da ya bata lokaci ba ta hanyar wannan na'ura wanda za ta je ta haɗu a can akwai abin da ake cewa irep amma bari amfani da cewa sava wanda ke da aka ji duk cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kowa zai gane cewa ga sakamakon zaɓe da ke tafiya to ranar mun yi mun gama komai jiya kuma da aka zo sai aka fice ta dambarwa a kai wayansu su ce a bar ta yadda take da kuma ya kamata ce najeriya tana ci gaba wayansu kuma suna cewa a kamar mu kenan wannan doka a gyara ta kamar da kawo kuma house of reps sun amince da shi civil liberty organizations duk sun yadda cewa abin da za a yi kenan domin a samu ingantaccen zaɓe a nigeria mu kuma muka yadda da haka to sai muka ga wa'yansu damarwa suna faruwa ana so a canja daga yadda jama'a suke so daga yadda ra'ayin jama'a da kuma ra'ayin yawancin sanatoci da kuma su 'yan majalisar wakilai da suka yi a koma da wato muna son mu koma baya kenan mu kullum eh, ci gaban mai haƙin rijiya ake cewa kullum ana koma baya to shine muka ga cewa ah, da aka yi sai shi shugaban majalisa eh, wato senate president kenan aka samu bambanci duk jaridu social media muka ta ganin cewa an ce a ah, ai mun yi rejecting din wannan eh, electronic transmission of result hmm. a ah, to a matsayin mu na yan majalisa kuma abin da muka san an yi shi ne an amince da wannan to shi yasa muka zo domin mu tabbatar in ma akwai wani kumbiya kumbiya da ake so a yi mu dai ga matsayinmu ga inda muka tsaya dole ne ya kasance can abin da ra'ayin jama'a suke so 'yan najeriya suna son su ga sai zaɓe mai tsayanci so saboda haka dole a tabbatar da wannan don yana ɗaya ga cikin canji ko kuma gyara da za a yi kan dokan zaɓe wanda zai kasance ɗan najeriya hankali zai kwanta ci zai je zaɓe ba ta da wani tunanin cewa za a mai magudi ba akan haka sai majalisar dattawa ta fitar da sanarwar cewa za ta zama na musamman kan wannan ƙuduri na zaɓe ko yaya ɗan jam'iyyar apc salisu abdu abdu dan waire ya kalli wannan kai komo da majalisar dattawa ta rika yi kan wannan batun bayyana sakamakon zaɓe ga amsar da ya bani wannan dambarwa gyaran zaɓe da ake so a yi a najeriya ya nuna cewa waɗannan 'yan majalisa namu na ƙasa baki ɗaya dan ba wai abin yana damun na arewa kaɗai ba ne akwai ma na kudancin ƙasar wanda abin yana damun su so in ba su haɗa kai ba ina tabbatar miki da wannan mutumin ya mai da su sunan shi saboda reni ne wannan mutum ya zo a baka aiki a baka mandate na ƙasa ka zo ka yi national assignment naka a mai da kai kamar yaro dan primary school ko dan secondary school irin monitor rinka rubuta sunan mutane yana kaiwa aji na farko dai bola tinubu ba ya ba su ofa bane a matsayin su kamar ma'aikatan shi kuma su sani kada su manta cewa duniya ta zira musu ido su ga abin da suka yi. ya za a yi abu daga baya a yi fasin electronic za a yi wani ya zo gaba ɗaya caccanja members na kwamitin har ma ciyaman na kwamitin ma kama ki sa shi a cikin shi kansa kwamitin ka sake waɗansu saboda biyan buƙatar kanka wannan ai reni ne da yi wa doka karan tsaye wannan bai kamata ma a ce mai irin wannan tsarin ma shine yake wa mutane doka sama ga sama ƙasa yan majalisar nan namu ba ofa bola tinubu ya ɗaukar same ba su ba kuma su sani ba da kuɗin shi ake biyan su albashi da allowances ɗinsu ba da kuɗin najeriya ake biyan su kuma duk wani ƙarya da za a yi musu da can an basu ne ba wani abu da bola zai yi muku ba wani abu da zai dauki kudin sa da zai zai dauka ya baku ku fito ku tsaya ku yi aikin ku tsakanin ku da Allah wanda za ku bar legacy ga ku ga ƴaƴan ku da jikokin ku wanda za za a ce assembly na kaza lokaci kaza lokaci kaza sun aiwatar da kaza sun aiwatar da kaza sun aiki sun yi kaza amma ba irin wannan tsarin naku ba yanzu kun zama irin kyan wallami ba cizo ba ya kushi duk abin da aka kawo muku kawai sai a sa sanda sam a buga shi kenan ya wuce yan kasa kuma ko oho mutanen ku kuma kun basu cikin matsala da wahala in kuna jin dimbin zagin da ake muku da Allah isar da ake muku wallahi tallahi ba za ku iya dauka ba ya kamata ku san abin da kuke kada kada ku ji tsoron wani mutum kowaye shi duk girman sa bai girman Najeriya ba shi ma ɗanta ne Najeriya ɗanta ne shi saboda haka abin da ya kamata ku yi shine ku mai da hankali ku tsaya tsayin daka ku tabbatar da dokar da kuka yi ita aka sanar muku ba a yi mana irin abin da aka yi na harajin nan ba wannan ma reni ne abin da aka kawo a haraji daban wani ya tashi ya yi magana a majalisa ya ce abin da aka kawo daban abin da aka aiwatar aka sa hannu daban yanzu to kuma gashi nan abin ya wuce saboda haka kun gani yanzu ma gashi an sake kawo wani saboda haka in kuka bar wannan abin yana wucewa yana tafiya haka har abada haka za mu ci gaba tafiya a wannan tsari irin na wannan zalunci mutanen Najeriya ku sani wannan mutanen tun daga yanzu sun nuna mutane cewa masu ba zaben za yi ba suna neman hanyar da za su tafka magudi ne tun yanzu tun ba nisa ba jam'iyyun ada Yawa da dama irin su sdp da adc da jam'iyyar labour sun bayyana ra'ayinsu ta hanyar bin masu zanga-zanga cewa ba su yadda ƙasa ta koma baya wajen bayyana sakamakon zaɓe a wannan zamani ba a ƙarshen zaman majalisar dattawa a jiya talata dai ta fito ƙarara ta ce ta amince da bayyana sakamakon zaɓe ta na'ura a nan wannan shiri ya kawo jiki sai Allah ya kai mu makon gobe za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri. Sunana Madina Dauda, mu kasance lafiya. Da haka muka zo ga filin wasanni. a bangaren rahoton namu na yau zamu leka can kasar iraki ne inda tsohon dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta plateau united a nigeria andrew ekepe ya koma kungiyar kwallon kafa masu fafatawa a iraki super league jai sport club har zuwa karshen kakar shekara ta 2026 dan wasan baya na tsakiya wanda aka haife shi a nigeria can jihar plateau ya shiga kungiyar iraki ne domin kara wa kungiyar karfi a fannin tsaro yayin da suke ci gaba da shirye-shirye domin sabunta kakar wasar kwallon kafa mai zuwa. Ikefe ya buga wasanni wa ƙungiyoyi daban-daban a gasar Premier League na Najeriya, musamman kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornadoes da Katsina United da kuma kungiyar kwallon kafa ta Kwara United, kuma ya kasance amintacci wa kungiyar kwallon kafa ta Plateau United a lokacin Kennedy Boyboy. wadda ta lashe gasar premier league na najeriya a shekara ta 2016 zuwa 2017 a bangaren kasashen waje kuwa dan wasan yana da tarihi wajen fafatawa a wasu kungiyoyi da ke can labanu har guda biyu da suka hada da shabab al sahil da kuma al ahid kafin nan ya koma wata kungiya mai suna diyala fc a gasar iraki super cup da yake magana jim kaɗan bayan kammala tafiyarsa da kefe ya bayyana farin cikinsa gami da komawarsa ƙungiyar ƙwallon kafa ta jais sc da ke can ƙasar iraki yadda ya ce zai amfani da damarsa wajen ganin cewa ya yi duk abin da zai yi don samun nasara a wannan ƙungiyar. To daga nan kuma za mu leƙa nahiyar Turai bayan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sallami mai horas da ita Jabi Alonso. Wasu rahotanni na nuna cewa kungiyar yanzu akwai raɗe-raɗin cewa tsohon mai horas da ita kuma tsohon ɗan wasanta zanadin Zidane ka iya dawowa kungiyar don jin ragamata a karo na uku. bayanai dai sun ce ana tsaka da tattaunawa da zanadin zidane a hukumance yadda zai dawo kungiyar kwallon kafa ta real madrid ko da yake dan kasar na faransa yana ji gaba da jan kafa bayan sanya wasu sharuɗa da ya yi wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid din wadda take nazari kan yiwuwar hakan wasu daga cikin sharuɗan zanadin zidane da ya gindaya gabanin karɓar aiki a kungiyar na horazwa akwai buƙatar bashi wuka da nama a lamuran da suka safi saye da sayarwar 'yan wasa wadda hakan shine zai bashi karfin gwiwa don samun cikakken ikon daidaita ƙungiyar ta Real Madrid. da Zidane ya kasance ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wanda suka samu nasara da tarihi bayan ya buga mata wasa kuma ya zama jagorar ƙungiyar wanda suka lashe gasar zakarun turai har guda uku a jere. Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daren Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe tara da rabi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya. ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya, mutanen gundumar Columbia ku kwana lafiya. Bis salam.